الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله ‘yan uwa barkan mu da sake ko barkan mu da haduwa a wannan wuri mai albarka masallacin Usman bin Affan a rana ta biyar ga watan Rajab shekara ta 1443 wanda ta yi daidai da shi daga watan biyu shekara ta 2022 miladiya mun samu ziyara ta bakin malamai ko iyaye kuma a sunna waɗanda suke ginshiƙai na kafuwar sunna a ƙasan nan baki ɗaya a tare da mu akwai a sheikh malam mutari zandar ko malam mutari durum da aka fi sani wanda suna daga cikin ginshikan da suka kafa sunna a ƙasan nan tun wasunmu daga ciki gaba ɗaya suna 'yan yara ƙanana wasu ma kuma ba zo duniyar ba waɗannan mutanen Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da rayuwarsu akan sunnar har zuwa lokacin da za su haɗu da Ubangijinsu a tare da shi akwai babanmu kuma Shugabana garin maine Alhaji Malam Jatau da rakiyan malam yunusa wanda sananne ne ba sai an gabatar da shi ba sai kuma malam usman zarami daga garin yunusari waɗannan su ne da da malam muhammad shi ma daga garin maine wannan ita ce tawagar da ta zo don ta gabatar da nasiha wanda ba nan kaɗai suka je wannan ba nan kaɗai suka zo suka yi wa'azi ba akwai wasu gariruwa ma da suka je ban da wannan fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala abinda suka kaddamar na alkhairi Allah ya daura shi akan mizanin su sannan kuma ya yafe mana da mu da su gaba ɗaya kurakuran mu a karatun gaba ɗaya zamu gabatar wa Malam Usman Zarami lokacin tunda ba wani mai tsawo bane domin ya samu dama ya gabatar da abu wanda yake za a samu damar a yi bayani gamsashe ta yadda mutane za su fahimta da kyau malam bismillah idan ya so daga baya kenan sai mu ba malam mutari waje ya zo ya ɗanyi ta'aliƙin abin da ya sauka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun gode wa Allah maɗaukaki mai kowa mai komai cikin rahamansa da yardansa ya kawo mu wannan lokaci mai albarka kuma cikin rahamansa ya ba mu damar sallar magariba da fatan Allah maɗaukaki ya amsa mana ya cika mana lada ya ƙara mana daga falalarsa don rahamarsa ba don ayyukanmu ba bayan haka kamar yadda kuka sani muna tare da iyayenmu ne a sunna yanzu wannan ɗansu ne a sunna yake magana muna tare da malam abdurrahman jatau mai ne kun san uba ne a sunna musamman a wannan yanki sannan muna tare da malam muktar abubakar daga zandar shi ma dai kamar yadda kuka sani babanmu ne a sunna sannan kuma muna tare da malam yunusa kilakam shi ba sai na yi muku bayani da yawa ba in na ce mai nema shi ne idan na ce difa ma za ku amsa in na gada ma in ce malam yunusa musari bai isa ya musa ba dole ya yi shuru Allah ta'ala ya taimake mu sannan kuma muna tare da Malam Muhammad Bello shi ma daga Maini kuma wannan tawaga kamar yadda kuka sani mun taso ni na taso daga yinusari cikin ikon Allah da kaddarawansa da rahamarsa shi malam ya taso malam abdurrahman malam Muktar Abubakar kenan ya taso daga Zandar muka zo muka haɗu a maini muka fita ni a tahowata da malam muhammad bello da malam yunus tare ma muka taho saboda sun yi wata tafiya sun dawo sun biyo ta wajenmu suka wuce da suka dawo kuma sai suka biyo ta wajenmu ɗin muka taho tare da su to muka yi karatu a maini ranar litinin ko rana ba muka yi karatu a maini ran talata muka tafi batti ranar laraba muka dawo gudumariya muka kwana washe gari alhamis muka zo jajiri nan ba mu kwana ba bayan karatu muka su zuwa kilakan muka kwana washe gari aka yi karatun mata kuma da dare aka yi karatu na 'yan uwa gaba daya to sai muka bayan ah, an yi sallar juma'a ranar juma'a ne muka yi karatu ran asabar sai muka isa zuwa ainihin maini jiya kenan aka yi karatu yau lahadi allah maɗaukaki ya ƙaddari tahowanmu nan babban birnin jihar difa wato garin difa ɗin kenan allah maɗaukaki ya ƙaddari tahowanmu gobe kuma idan Allah ta'ala cikin rahamansa da ƙaddarawansa ya kai mu kuma ya ba mu dama insha Allah za mu nufi yunusari garin namu kenan na ni da malayi nusa. a can insha Allah za a yi karatun gobe in Allah maɗaukaki ya so ya yadda idan kuma Allah ta'ala ya ba mu nasara za mu cicibi malam Mustapha sai mu tafi da shi shi ma sai mu haɗa da shi mu tafi Allah maɗaukaki ya taimake mu da taimakonsa a yau na manta ban faɗi kwanan wata ba biyar ga watan bakwai in ban yi kuskure ba ko? yawwa a watannin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina gamunan a cikin waɗannan fuskoki masu albarka kamar yadda muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan ko? to Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna firdausi don rahama saba don ayyukanmu ba Allah ya yadda da ayyukanmu Allah ya sanya son junanmu a tsakakkaninmu abinda zan ja hankalinmu kuma a bisa ƙaddarawan Allah an gabatar da ainihin babanmu a sunna ɗin don ya ja mu sallah malam muktar abubakar sai ja mana wasu ayoyi wanda waɗannan ayoyi su manya dama idan suka je guri inda sun jima ba su je ba saboda su haɗa kan 'ya'yansu da jikokinsu ko kuma su ainihin yayyafawa jikokinsu da 'ya'yansu ruwa na faɗakarwa na zaburar da su sai su karanta musu wasu ayoyi ko da cikin sallar ma to akwai wasu ayoyi da ya karanta a raka'ar ƙarshe a cikin suratul fathi zan ɗauki aya uku ta ƙarshe da su insha Allahu tabaraka wa ta'ala zan ja hankalinmu zuwa ga wasu abubuwa da za mu ji su yin Allah ya yarda kamar yadda ayoyin suka kunsa aya ta farko ita ce aya ta 27 a cikin suratul fatih Allah maɗaukaki ya ce laƙar sadaƙa Allahu rasulahu ru'ya bil haƙƙi la tadkhulanna al masjid al haram in sha Allahu aminina muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi haqiqa Allah ta'ala ya gaskatawa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mafarki da ya nuna masa na gaskiya cewa la tadkhulunna al-masjid al wallahi za ku shiga masallacin harami ba haka za ku zauna ba alhali kuna waje kafirai suke ciki suke yaƙar ku ba haka za ku dawama ba za ku shiga wannan masallaci insha Allahu in Allah ya so aminina kuna masu aminci da aminci za ku shiga ba cikin tsoro ba sai Allah ta'ala ya bayyana irin halin da za su kasance yayin shigansu ko kuma abin da zai faru idan sun shiga tunda can ake hajji da umra Allah maɗaukaki ya ce na ru'usakum kuna masu aske kawunanku wa muqassirina da kuma saisaye shi la ta ba za ku ji tsoron kafiran nan mushrikai ba fa'alima malam ta'alamu Allah ta'ala ya san abin da ku ba ku sani ba in ji Allah maɗaukaki faji alamin duni zalika fathan ba. bayan wannan abu da ya faru na hudai biya da ba ku shiga ɗin ba Allah ta'ala ya sanya wani buɗi nan kusa kuma na alkhairi wannan aya tana nuna mana cewa idan Allah maɗaukaki ya sa ka samu wasu matsaloli game da da'awarka karkata da hankalinka abinda ya kamata ka riƙe ita ce gaskiya kai dai ka zama ka kafu akan tauhidi da gaske kuma har cikin zuciyarka kuma ba don kowa ba don Allah da ka kaɗaita shi kaɗaita shi har cikin ayyukanka gaba ɗaya sannan ka riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske har cikin zuciyarka kuma zuciya ɗaya ba tare da tsoro ko tashin hankali ko damuwa ko inda inda cikin zuciyarka ko kai kawo ko kokonto ko sabanin wani abu makamancin haka abin nan wato wani abu ko sassabawan zuciyar ta tafi can ta tafi can ta tafi can ba kakkafu akan sunnan nan da tauhidi sannan ka zama mai gaskiya cikin maganganunka ka zama mai gaskiya cikin ayyukanka ka zama mai gaskiya wajen cika alkawari in ka faɗa gaskiya za ka faɗa idan za a faɗa maka gaskiya kake bukata yayin da za ka aikata gaskiya kake aikatawa idan za a yi wani aiki ba kai za ka aikata ba to kai gaskiya kake bukatan aikata ka siffantu da siffan mummunai waɗanda suka yi tarayya wajen tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka siffantu da siffofinsu na cika alkawari ka siffantu da siffofinsu na rashin tsoro ka siffantu da siffofinsu na son juna ka siffantu da siffofinsu na kyawawan halaye da makotanka da iyalanka da 'ya'yanka da abokananka da dukkan musulman duniya muddin kana ta wato koyi da su wajen wannan kana koyi ne da manzon Allah wajen tafiya kana koyi da sahabbansa waɗanda suka yi koyi da shi to tabbata kan haka rabu da waɗancan matsaloli za ka samu sauƙi da ikon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci tafiyarsa ba sauƙi ba ne a lokacin tashin hankali ne da damuwa da firgici da fuskantar ƙiyayya da tsangwama iri-iri hadda yaƙi da makami da abubuwa dai kala-kala kowa ya san abin da ya faru a sulhun hudaibiya ba ainihin kissar sulhun ko tarihin sulhun za mu ɗauko ba sananne ne a wajen ku uwa amma an san abin da ya faru a wajen an kuma san ababen da aka cimma a matsayin sharuɗa manzon Allah ya juya amma dubi irin alkawari da Allah ta'ala yake masa saboda haka duk lokacin da ka zama mai da'awa zuwa ga tauhidi mai kira zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai din ka zama mai ta Allah ne kai din ka zama mai koyi da manzon ne kuma ka luzumci haƙuri haƙurin nan ka yi haƙuri da talauci ka yi haƙuri kar talauci ya sa kana aikata wasu 'yan abubuwa da kai a tunaninka kana ganin 'yan ƙananan abubuwa ne da za su kawo maka kuɗi su za su rusa ka duk wanda ya raina saɓo to shaidan shi ba zai raina ba muddin za ka saba walla shi ya san za ka ci gaba dai kamar yadda ɗan kasuwa baya raina riba duk wanda bai rena riba ba ba faduwa ba ribar yake samu in bai rena ba zai kai gaci to haka shi shedan hajarsa ita ce abin da yake tallatawa mutane su karba karbar da za su yi aikata wanda za su yi biyayya da za su masa kan wannan hajar tasa ita ce kasuwancinsa da yake ganin ya ci riba to shine ku zama masu sabon Allah in zai samu ku yi ta shirka in zai samu ku yi ta saba wa manzo in ma bai same ku a wannan ba to sai ya same ku kuna sabawa Allah wajen samun kuɗi to ba ku yi haƙuri ba kenan to ɗan uwa ka yi haƙuri komai talauci ka kaɗaita Allah duk abin da akwai shirka cikin shi komai kawo kuɗi da zai yi karka amince da shi duk abin da akwai saban Allah cikinsa komai kankantan saban duk abin da za ka samu ka haƙura da shi duk abin da ka samu kakura da shi domin shaidan idan ya buga ya buga ya buga ka gagare shi tare da taimakon Allah to zai iya zuwa ma idan ya ganka kana da kwaɗayin kuɗi ɗin kana da saurin ƙalarai a kan dukiya da samun kuɗi sai je ya samu wani ma ɓatacce sai ya zunguro shi wallahi sai ya kawo maka wani tai na cewa ga wata hanya ta samun kuɗi ko ga wani kasuwanci kai za ka yi tsammanin son ka yake taimaka maka zai shi ma a lokacin bai san dan mai zo ba amma shaidan ya turo shi ne domin in ya haɗa kanka da wannan tunda kai mai son kuɗi ne shi kuma hanyoyin samun kuɗinsa na bala'i ne to za ka ɓata shi abin da yasa ya je ya zunguro shi ya turo maka shi kenan to in dai zaka amincewa hanyoyin samun kuɗi komai su to bata mutum ya zo ko baka shirka baka bid'a to sai kai hakuri da wannan kai hakuri wajen dukkan sauran saban Allah bin Allah maɗaukaki da tsayawa akan tauhidi da kafuwa akan sunna da kyale duk wani abin da ba mai kyau ba da rungumar duk wani abin da umarni ne daga Allah tare da niyyar aikata shi yi ta hakuri ka aikata umarnin Allah kai ta hakuri ka nisanci hanin Allah ka kafu akan tauhidi kana bin sunnar manzon Allah nasara tana tare da kai wannan aya tana nuna mana haka domin Allah madaukaki ce ya gaskata wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan mafarki wanda yake dama na gaskiya ne sai nuna masa za ku shiga wannan garin in Allah ya so karkuta ku hankalinku ashe za ka cimma burinka na kafuwar sunna a garinka kafuwar sunna a yankinka kafuwar sunna a ɓangarenka kafuwar sunna a ƙasarka gyaruwar jama'anka ingantuwar mutanenka mutane su rungumi sunna mutane su zama masu tauhidi Allah zai cimma maka wannan burin muddin ka tsaya akan gaskiya yan uwa musulmi dukkaninmu ikirarin da muka yi na cewa za mu kaɗaita Allah lalle a same mu muna kaɗaitawa ikirarin da muka yi na cewa za mu bi sunnar manzon Allah lalle a same mu mu ahalu sunnan ne idan ya kasance mu a masallaci yana nuna mu ahalu sunna ne mutane ma haka suke kiranmu mu a wurin karatu yana nuna mu ahalu sunna ne mutane ma haka suke kiran mu amma in ya kasance mun fita daga masallaci kowa ya yi gidansa ko ofishinsa ko shagonsa ko sana'arsa ko wani gurinsa kowa abin da yake aikatawa ba sunna ba ne kaɗan daga ciki ne masu sunnar ashe taronmu bai zama taron ahalu sunna ba sai dai taro ne wanda akwai ahalu sunna cikinsu kaga bai yi ba taron ahalu sunna daban taron da akwai ahalu sunna ciki daban don haka mu zama taron ahal sunna kar mu zama taron da dai akwai ahal sunna cikinsu. me zai sa wace hanya za mu bi me za mu yi mu zama taron ahal sunna ne taron mu taron mu ya zama taron ahlus sunna shine kowa daga inda yake duk inda kake a ofishinka sunnar annabi ne a ranka a kasuwarka sunnan annabi ne a ranka a gonarka sunnan annabi ne a ranka a cikin gidanka tare da 'ya'yanka da iyalanka sunnar annabi ne a ranka game da makocinka sunnar annabi ne a ranka game da abokinka kowanne sunnar annabi ne a ranka ko kana da wani abokin da shi ba ahli sunna ba idan kai a sunnance kake tafiyar da shi akwai kyakkyawan fata za ka zo da shi cikin sunna ba shi da amfani kana da aboki wanda shi yana maka kallon aƙidan ku ba ɗaya ba amma dai kawai kasuwanci ya hada ku sana'a ta haɗa ku ofis ya haɗa ku wani abu makamancin haka ya haɗa ku babu wasu halaye na sunna da kake aikatawa wanda aikin ka zalla ya janyo shi ba tare da kuna ta husuma da shi ba in an yi haka bai yi ba ba wai ka tada maganan addini kai da abokinka da aƙida ku ba ɗaya ba ku yi ta bugawa kullum ku yi ta saɓani kullum ya yi ta izgili wa aƙidar ka yana dariya yana ce ai ku masu kazan nan kaza kazan nan kai kuma kana jin nauyinsa wannan abin da yake faɗi ba daɗi bane ba alheri bane yanzu kai mutum ne yana ce maka ai ku ustazan nan ma ku din ma dai ai kaza kaza ne ba ka gani abin da yake faɗa ma zai shafi annabi ai sunnar yake suka shi ba da wasa yake ba in kai dariya kake yi yana dariyan ne domin ya kwantar da hankalinka ya samu ya gaya maka duk lokacin da ya koma gefe duk da abokinka ne inda akwai wani abu da ka gaya masa mai kauri game da kare sunnarka wallahi tallahi ba zai ji daɗi ba in kai baka damuwa to shi zai damu saboda haka yan uwa halayenmu ya janyo abokananmu da Allah ta'ala ya haɗa mu da su a makotaka a kasuwanci a sana'a da sauran abubuwa halayenmu ya kamata ya janye su ba musu ya kamata mu dinga yi da su ba akwai wanda idan ka kalli yanayin shi akwai usulubin da za ka bi har ka fara masa magana ɗin ma kuma ya fahimce ka ta wannan daidai ne babu laifi makocinka ma haka ‘yan uwa musulmi akwai gyara na ainihin kasancewanmu ahlus sunna hadda Allah ta'ala ya yadda mu ahlus sunna ne muna fatan haka hadda cikin iyalanmu matanmu da 'ya'yanmu yan uwa akwai gyara da yawa sunnar annabi abin da ya karantar shine mu tabbaka kiran Allah idan ya samu aiki mu yi in ya hane mu hannu na daga cikin kafuwa akan sunna bin umarnin Allah aikata umarninsa hannuwa da haninsa game da iyalanmu matanmu da 'ya'yanmu Allah ya yi kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku kun wa ahalikum naran wa quduha nasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku suka yi imani masu imani ba su ne masu tauhidi ba masu imani ba su ne sunna ba ba su ne yan izala ba to yanzu yan izala Allah ya yi kira yace ku an fusaku wa ahalikun naran ku kare kawunanku da iyalanku ga wata wuta ta musamman wanda wannan wuta Allah ya ambace ta na kira saboda bala'inta kai yanzu ai da aka ce narin ai baka san kowace wuta kowace irin wuta wace ka san dai jahannama ce amma wani irin guri za a saka ai tana da bangarori Allah madaukaki ya ce alaiha mala'ikatu akwai wasu mala'iku su ma din na musamman ne daura da wutan masu kula da ainihin gidan wannan wutan gidan yari na wuta din ghiladun masu kauri ne shidadun masu tsanani ne Allah ba ya gaya maka wasu irin mala'iku ne to ka san yaya suke ba sannan Allah ya ce gilazun masu kauri ne ba ka san wani irin girma ne matsayin girman nasu ba Allah ya ce shidadun ya ce masu tsanani ne wani irin tsanani ne suke da shi ba kai ba ka sani ba kuma Allah da ya halicce ka ya halicce su ne ya gaya maka kai ka san sun fi ƙarfinka kuma sai ya ce la ya asuna Allah ma amarahum su ba sa saba ma Allah game da abin da shi Allah ya umarce su to a ba sa saban Allah ma dan ka san suna ma da biyayya ne fa sai Allah ce wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abinda aka umarce su kenan idan Allah maɗaukaki ya umarce su da cewa khuzuhu fawulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquhu me laifinsa innahu kana la yu'minu billahi al'azim kaga ba za su kyale mutum ba amma kiran da Allah ya yi meye umarnin shine kare kanmu da iyalanmu daga wuta iyalanmu su ne 'ya'yanmu matanmu to ya za mu yi mu kare su daga wuta ya za mu yi mu kare kanmu daga wuta in ba mu yi tauhidi ba cikakken tauhidi yanzu idan aka kawo maka wasu jakankuna jaka jaka jaka ta kudi nake nufi ba jaka ta kaya ba jaka ta kudi aka kawo maka kamar jaka dubu da haka kalla haka jaka ne sunan su ga nan da rubutun da komai akwai amma na jabu ne an ce jaka ne amma ba jakan ba ne dan Allah za ka karba kai ka bada kudinka ka ka bada kayanka a matsayin ciniki ba za ka bayar ba in kwadago ne kai za a biya ka da wannan ba za ka karba ba idan kyauta ne ma aka baka kana ganin aikin banza ne an ambace shi jaka amma bai zama jakan na gaske ba to in ka ambaci cewa tauhidi ne wannan in ba tauhidin ne wanda Allah ne ya yarda tauhidin bane kaga ba tauhidi bane idan ka ce wannan sunna ce kake tafiya a kai in ba irin sunnan da Allah ta'ala ya yadda lalle kana kan sunna ba ne ai ba sunna ba ce ambaton ba ne ba to lalle in muna so mu kare kanmu daga wuta mu zama masu tauhidi na gaske ba na baka ba mu zama ahlu sunna na gaske ba na baka ba mu kira yayanmu zuwa ga sunna mu karantar da su sunnar su san sunnar kuma mu sa su su bi kuma mu bi baya mu lura wanne ɗa ne yake bin sunnar wanne ne baya bi in baya bi wani mataki ya kamata mu ɗauka haka matanka ya kamata ka duba kar matanka su zama matan ahlus sunna su zama mata ahlus sunna yaya za a yi kana da mata matanka kawai matar ahlus sunna ne matarka matanka matan ahlus sunna ne nawa ne a islamiyoyin sunna mata ne ahlus sunna a gurin da yawa daga ciki a'a ya kamata su zama mata ne ahlus sunna ba matan ahlus sunna ba ka tara ahlus sunna da yawa za ka samu matansu kawai sunansu matan ahlus sunna ku karantar da su ku ajiye su ku sanar da su sunnar su karantu su nannagi sunnar su kwankwada su gane sunnar su fahimce ta sai ka ga kamar kai Allah ya kiyaye inda za ka bauɗe ka zama ɗan bid'a za ta ce to rabuwanku ya zo za ta ce ina bid'a kai ka zama za ta kira su malam mustapha a waya sai ta ce bala'i ya faru a gidanmu malam mustapha ku kawo ɗauki me ya faru wallahi sharri ne ina malam salisu ina malam yunusa ina malam wane ina malam muhammad umar ko a kira su wallahi bala'i ne ya faru a gidanmu me ya faru sharri ne wani abu ne shaidan ne ku zo da wuri ina neman ku me ya faru wallahi wane ne nake ganin ya fara aikata bidiyoyi to ta kai wannan matsayin na san su kuma za su ce a shi kenan wannan shine tara din abba waɗannan ba irin wannan bane za su ce lalle sharri ya faru a gidanku kuma za mu ɗauki mataki mu nemi taimakon Allah Allah zai taimake mu insha Allah zai dawo me faru za su kira shi a zama da shi to irin wannan matakin ya kamata ka ɗauka akan matanka su zama irin wannan mata kenan yanzu ka ɗauki hanyar za ka kare matanka daga sharrin wuta za ka kare 'ya'yanka daga sharrin wuta kai ma ka kare kanka daga sharrin wuta Allah ta'ala ya kare mu baki ɗaya. in da irin wannan tafiya muke yi to insha Allah duk wani abu da zai faru duk abin da zai tunkaro mu za mu karya shi mu wuce Allah ne zai karya mu wuce ba wai karfin mu ba kawai mun zo gurin za mu wuce ne ba tare da matsala ba wani abun ma zai faru kai ba kama da labari wallahi sai bayan ya faru Allah ya rugurguze shi kai ka yi abin da za ka yi ka wuce gun daga baya za ka samu labari nawa ahalu suna za a tunkare shi da wani sharrin bayan Allah maɗaukaki ya haɗa masharrancin da wani daidai da shi an yi abin da aka yi abin da ya faru da shi ya faru ya wuce daga baya zai ji labari kawai ai kaza kaza nan ma kaza ne ai kaza kaza ne kaza ne kuma an wuce gun yanzu tarihi ma aka yi Allah tarihi ma aka yi Allah ne maka wannan aiki to in ka tsaya akan suna da gaske ka tsaya akan tauhidi da gaske makotakku mu ya zama sunna komin mu ya zama sunna shine abin da ake bukata to muddin tafiyar mu ta zama irin wannan to insha Allah duk abin da muke ganin kaman yafi fi karfin mu to Allah yafi fi karfin sa zamu shiga cikin abin da muke bukata cikin aminci cikin sauki muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafuna babu wani tsoro da za ku ji na mushrikai za ku shiga cikin aminci Allah ya ce fa'alima ma lam ta'a fa'alima ma Allah ya san abin da ku ba ku sani ba saboda lokacin da ake sulhun hudaibiya su na Umar da sauransu akwai ababen da suka faru wanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah muna kan gaskiya mu muke akan aƙidar gaskiya mu shiga garin mana komai bala'i komai abin da za a yi mu shiga mana annabi yana ce musu a'a ku saurara dai kawai mu bi yanda al'amari yake da mu bi da haka mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza aka yi sulhun suka koma to Allah ta'ala ya san abin da ya faru a gurin kuma ya san me yasa yayi haka ku ba ku san dalilin da yasa haka ta faru aka koma da bakin ciki ba saboda ba a san gaba ba Allah shi ya san abin da zai faru nan gaba shine alkhairi gare ku fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni zalika fathan qariba bayan faruwar wannan abin Allah ya sanya wani buɗi nan kusa alkhairi na tafe kar ku damu wannan yana nuna mana duk lokacin da wani abu ya taso ku ga abin da kuke bukata kuka buga kuka raya kuka tankaɗe kuka yi menene abin nan bai yiwu ba idan magabatanku suka duba suka ce yanzu abin da za mu yi mu haƙura mu yi kaza ku matasa kar ku kawo zafin kai su akwai abin da suke dubawa Allah maɗaukaki ya karantar da manzonsa da sahabban manzon Allah da irin wannan salo shine suka ɗauka suka yi haƙuri suna fatan irin wancan buɗi ya faru a samu wata rana nan gaba wanda za a mance da wannan baƙin cikin na yau za a ce kun ga faruwar kaza kaza nan shine ne zai mana alkhairi to in suka dubi irin wani abu wani abu ya taso suka dubi yanayin abin suka ce yanzu abinda za mu yi mu yi sulhu kaza a mu bar kaza mu bi kaza mu bi kaza sunna ce suke kokarin bi ku bi su akan haka ku yi fata na alkhairi tafiyar mu in ta zama akwai biyayya cikakke da kyakkyawar zato wa magabatan mu insha Allah ta'ala nasara na tafi na farko mu gyara na biyu mu zama muna da biyayya na uku mu zama muna da fatan alkhairi akan shugabanninmu me yasa na kawo wannan wani lokaci yan uwana matasa akan samu matsaloli wanda bai dace ba ban ce duka ba wasu daga ciki kai watakila aka yi wani zama ba da kai aka zauna ba ba a kuma shawarce ka ga abin da in an je za a ce ba da aka yi zaman aka dawo ba a gaya maka me aka tattauna ba a matsayinka na mabiyin da ba da ku ake tattauna abubuwa ba ku mabiya ne akwai wani abu zai iya tasowa a ƙasa ko a jiha ko a wani abu dai makamancin haka ko a cikin garin da kake ko wani abu makamancin haka ko a tunaninku kaza kaza nan ai kaza mana ai kaza ai kaza magabatan ku za su ce a'a kawai ga yanda za yi sai ka ji ana fada ana surutu abin ma ba gaskiya bane kenan in haka ne maka za kaza kenan aqidar ma gaba ɗaya wani na ba na gaya maka baran nan ma haka wallahi ta'ala wallahi da haka ba za mu kai labari ba mu wallahi ko kaza ne ko me me ne za mu iya yi a'a an saki layi ai hanya ake bi su akwai abin da suka duba hakan ma sunna ce ai lokacin da manzon Allah ya ce ayi sulhun a koma da yawa cikin sahabbai ai ba su amince da hakan ba sun amince ne kadai don manzon Allah ya ce hakan za a yi amma a tunaninsu a shawararsu ba haka suke ganin ya kamata a yi ba da suka haƙura suka yi wa manzon Allah ɗa'a daga ƙarshe ba nasara ne ya faru ba to idan magabatanku suka yi wani abu tare da wasu wayanda suke na wani bangare ko da gwamnati ko da wani abu makamancin haka suka dubi wasu masalawohi suka bi uslubin da ya dace a sunnance to in dai kun yadda su dinnan shugabanninku ne malamanku ne da'a ya kamata ku musu ku musu fatan alkhairi dan ku ga alkhairi a gaba wannan ayar abinda take karantar da mu kenan a takaice Allah madaukaki yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida Allah madaukaki yace shi Allah ɗin huwallazi arsalar arsala rasulahu bil huda ne wanda ya aiko da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shiriya ma'ana da addinin gaskiya addinin musulunci shi ya aiko shi da addinin musulunci kenan Allah ta'ala shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci addinin gaskiya kuma addinin shiriya da shirya wa dinil haƙi da kuma addinin gaskiya me yasa liyuzhirahu ala dini kullihi domin Allah ta'ala ya ɗaukaki wannan addinin a bisa addinai gabaki ɗaya ashe kai yanzu in dai ka riƙe tauhidi da kyau ka riƙi sunnar annabi da kyau ka kiyayi hanin Allah ka aikata umarnin Allah ka tsaya akan gaskiya maganar ka gaskiya aikin ka gaskiya zatonka mai kyau to kana kan addinin musulunci kenan to ai cin nasara a wajenka abu ne wanda Allah ya riga ya yi alkawari kuma ya yanke maka yace li zuhirahu ala dini kullihi duk wanda ba akan haka yake ba ko shakka babu sai ka ci nasara a kansa ba sai ka sha wahala ba ba sai ka tsaya kana inda inda ba ba sai ka tsaya kana maganganun da zai rusa maka aiki ba ba sai ka tsaya kana faɗan wasu abubuwan da ba ka da tabbas ba kai dai ka tsaya kan tauhidi kan sunna kan aikata umarnin Allah da hannuwa da hannun Allah da kyakkyawan tunani da haƙuri da duk irin talaucin da kake fuskanta ko kuma dukiya Allah ya baka kai haƙuri cire dukiyarka kayi aikin Allah da shi masallaci ne ake son a gina makaranta ake son a gina da'awa ake son a tafi da shi me ake son a aikata me ake son a yi cire dukiyanka ka bayar ka yi haƙuri akwai ciwo ka cire kuɗi ka bayar kowa ya san akwai zafi amma ka cire ka bayar dan haka ne Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim baka gani irin ninkin da za a yi maka sau 700 mafi karanci da ba wahala ai ba haka zaka samu saboda haka ya jama'a mu yi hakuri wajen bayarwa mu yi hakuri idan babu mu yi hakuri da rashi din addinin musulunci idan Allah madaukaki ya baka dukiya jarraban ka yayi shin za ka yi hakuri ka aikata kyawawan ayyuka za ka nisanci sabo duk da kana da kuɗin da za ka yi saban za yi hakuri da saban jarraba ce in Allah ya hana ka dukiya ya barka talaka kuma gashi ya cusa maka tauhidi da sunna komai ka taba aya ganin mutane komai ma a ce haramun komai ma a ce haramun wallahi yan haram din yan kaɗan ne halal ɗin ne mai yawa sharri ne na shaidan kawai yake nuna maka komai ma ake cewa haramun ɗan kaɗan ne haram ɗin ga halattattun abubuwa bila adadin ba za ka iya ƙirgawa ba ka yi haƙuri da talauci talaucin da ranarsa kamar yadda arziki da ranarsa ko alimamun nawayi bai yi babu falalan talauci ba ne babi ne musamman na falalan talauci shi ma da falalarsa ka yi haƙuri kai dai abin da ake so da kai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar addininka addini ne wanda zai rinjayi kowane irin addini amma ka zama kana kan addinin ka daidaita kan addinin ba za ka zama daidaitacce kan addinin ba sai kana tafiya ne kan karantarwar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu dage da karatu kullum kar mu kare a sauraron karatu kadai a'a Allah maɗaukaki yan uwana yan difa Allah ta'ala ya arzakta ku da malamai ku zama masu karatu ba za a koyi tsarki ba sai da karatu ba za a koyi alwala ba sai da karatu ba za fa a koyi sallah ba sai da karatu azumi ba za a gano shi ba sai da karatu hajji ba za a gane ba sai da karatu zakka ba za a fitar da shi daidai a ba waɗanda suka dace ba sai da karatu rayuwarmu gabaki ɗaya mu'amalolinmu duka aƙidar kanta ibadar kanta mu'amalar dukkansu waɗannan ba sa yiwuwa sai da karatu karatun kuma karatu na hakika kamar yadda malam ɗazuwa makarantar malam mustapha da yake wa ɗalibai yan uwana nasiha yake cewa a da can ko karatun kaɗan ne za ka yi karantarwa amma a yanzu mustaqbal ɗinku yana buƙatan ilimi mai yawa don haka ku tsaya ku nannagi karatu saboda ku kasance za ku maye gurbi Allah ya mana jagora Allah ta'ala ya taimake mu kar ya kasance kullun sauraro ne kuma akwai wata musiba wanda ɗalibai in ba sun kula ba shine zai kashe musu karatun kai ne kake tare da malamanka a wancan masallaci an saka kitabu tauhid can masallacin an sa tafsirin alqur'ani can an sa riyadu salihina can an sa ahkamul janaiz can an sa wancan littafi can an sa wancan littafi littattafai dai ga suna daban-daban a masallatai daban-daban a sauke wannan a saka wannan a sauke wannan a saka wannan kai ba wannan ne damuwanka ba ran da iya ka je ma za ka zauna ne dai kana sauraro ba kana da littafin kana bin littafin ba ne na san wani zai ce to ai ban iya huruf ba to waye hana ka koyon sa waye hana ka koyon huruf din ka koya har ka bi ka koya har ka bi riƙi littafi ka dinga bin malam inda baka gane ba na tabbata malamai suna da haƙurin da a lokacin da yake karantarwa cikin ladabi ka ɗaga yatsa in ya gama bayanin da ke kansa zai ce maka me faru me ya tambayar malam ban gane nan gurin nan gurin ya ce kaza kaza kaza kaza wata rana muna karatu a wani hadisi aka ce kaza kaza kaza kaza to yanzu da aka ce kaza to wannan da wannan hadisin yake nufi ko wannan bayanin yake nufi da wancan aya na ran da muka karanta ko wani hadisi lokaci kaza da muka karanta din ne abin sai dan rikice mu malam ina son a warware mun wallahi tallahi shi farin ciki zai ji ashe kai mai nazari ne irin ka yake bukata in karatun zai tashi akan ka kadai yana so amma ana ta karatu yau a tashi a tashi ba mai tambaya gobe ma a zauna a tashi ba mai tambaya jibi a tashi ba mai tambaya alamar ba ma nazari mu ɗaliban kenan saboda haka sai da karatu za mu zama musulmai na gaske din masu tauhidi na gaske masu bin sunnar annabi na gaske Allah maɗaukaki ya ce wa kafa billahi shahida Allah ya ce Allah ya ishi shaidanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne shi da kansa ya ce addinin nan zai ɗaukaka shi kan dukkan addinai kuma ya yi hakan ya ci kuma gaba da hakan don haka yan uwana musulmi mu dogara da ababen da Allah maɗaukaki yake faɗa mana Allah maɗaukaki ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum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 muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi waɗanda suke tare da shi a wancan lokaci sahabbansa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi daga lokacin har yau waɗanda suke tare da shi su ne waɗanda suke tare da sunnarsa waɗanda suka yi tarayya da shi a tafarkin da yake bi su ne waɗanda suke tare da shi ɗin a gaba ɗayan mutane kenan amma yanzu nan ana maganan su ɗin ne amma in ka zama kana kan sunnarsa to hukuncin su ɗin ne shi ne kai ma za ka tafi a kai domin inda tarayyan da ake nufi a nan tarayya ne na gangan jiki saboda lokacin su suna tare da shi tarayyan gangan jiki ne to ai abdullahi bin bin ubay bin salulma yana tare da shi a lokacin amma baya cikin wannan kira kenan abinda ake so ka yi tarayya da shi cikin tafiya ka ji wannan yabon da aka yi musu da irin salonsu da tafiyarsu da tsarinsu da siffarsu a cikin wannan aya in ka fahimce shi to so ake ka zama hakan ma'ana kai koyi da su don ku tashi da hukunci iri daya Allah madaukaki ya ce na ma'ahu da waɗanda suke tare da shi a shidda'u alal kuffari su masu tsanantawa ne a bisa kafirai ruhama'u bainahu amma masu tausayi ne a abin da ya shafi tsakaninsu yau musulmi za ka samu a tsakankaninmu ƙiyayya hantara zage-zage gulma cin naman junanmu hasada sharri gaba kin alkhairin wani son alkhairin ma wani wanda ba ma musulmi ba da maganganu dai marasa kan gado maganar da bata yi kama da tauhidi ba bata yi kama da sunna ba bata yi kama da tsarin annabi ba bata yi kama da karantarwar musulunci ba ba asalinsa cikin qur'ani babu asalinsa a cikin hadisi idan mutum ahlu sunna ne a yi ikirarinsa amma idan ka ji yana wasu maganganu idan da za ka tuntuɓe shi ka ce yanzu wannan magana tsaya ka tsara mu dan Allah da wani irin tsarin musulunci kai wannan magana shi kansa ya san maganganun sannan kawai maganganu ne na banza ba maganganu ne masu kyau ba manufofinmu gaskiyar magana akwai gyara a tsakankaninmu wa junanmu da dukiyanmu ma da maganganunmu da halayenmu ba ma tausaya wa junanmu kamar yadda ake bukata mu gyara wannan sha'ani mu gyara wannan kuskure mu so junanmu mu taimaki junanmu mu ƙaunaci junanmu mu gaya wa junanmu maganganu na ƙauna mu aikata wa junanmu ayyuka na ƙauna kar mu yi hasada wa junanmu mutum ne wanda in an ce muna son mu gina masallaci guri kaza jama'a ku zo ku taimaka wannan ya bayar wannan ya bayar wannan ya bayar yana daga cikin waɗanda zai ɗauki abin da yake da shi abin da ya sauwaƙa ya bayar amma baka son samun shi to kenan kana son sunna ta rushe amma in an ce kuma sai ka ce kai ahlu sunna ne duk mutumin da yake son rushewan ahlu sunna dan uwansa wannan yana son wancan ya rushe wannan yana son wancan ya karye wannan yana son wancan ya rasa to in haka ne ka rasa wancan ya rasa kai ka karye wancan ya karye sunnar ina zata ba inda zata saboda haka in ka ginu wannan ya ginu wannan ya samu wannan ya zama wani abu wannan ma ya taso kaga sunna ce ta samu karfi da tashi da tafiya yadda ake bukata saboda haka yan uwa musulmi mu so junanmu mu kaunaci mu su suna tsanantawa kafirai amma suna tausayawa a junansu ruhama'u bainahum Allah ya ce tarahum zaka gansu rukka'an sujjadan suna masu yawan ruku'u suna da yawan sujuda masu sallah kenan yanzu ka duba yadda sallolinmu suke za ka samu mutum a cikin sunna ya yi shekaru da yawa amma inda za ka ce ya yi alwala ka gani ko kuma ya yi practical ɗin alwala ban sa da kuke cewa practical ba a faransa don ko farawa ba zan yi ba don abu ne da ban sani ba in ka ce ya yi ka gani wallahi za ka sha mamaki ba mamaki ya wanke hannun haka sau biyu sai ya ɗebi ruwa ya zuba bakin sai ya sa wannan ya tsaye haka alola zai ko kuma ya fara da hularsa idan ya zo wajen shafan kai ya cire hulan ya yi cacarat gwada maka fa yake yanzu wannan yana gyarawa ne wato practical ma yake yanzu ba cikin gaggawa yake alola ba ma kenan ɗahara ba iya ba wankan janaban ma ba iya ba wata matsala ka duba sallah da kullum ake yi in ba karantawa kai ba ba za ka koya ba alwala da kullum kowa yana yin sa a waje ga hinan za ka gan shi yaro yana yi babba yana yi kowa yana yi a tasha ma za ka a kasuwa za ka gani a ko ina kana gani ballanta ka zo kofar masallaci ko bakin masallaci to waɗannan ma da kake ganin su kullum in ba karantawa kai ba ba za ka koya ba to yaya wankan janaba abinda ba za ka ga kowa yana yi ba yanzu nan idan aka ce dan Allah wanda ya taba ganin wani yana yin wankan janaba sau uku a rayuwarsa ya daga hannu ban yi tunanin za mu samu mutum uku a nan ba ba wanda zai gani ka shiga cikin taron mata ka ce dan Allah wace ce ta taba ganin wata tana yin wato wata tana yin wankan haila ko wankan biki wacce ta gani sau uku ta daga hannu in matan sun kai dubu da wuya ka samu biyar dan ba a gani kowa yana yin a boye ne kowace tana yin wankan hailanta da wankan bikinta a boye ne to yanzu abin da sallah da alwala da kullun ake gani ma ba za a koya ba a iya a yi ta kamar yadda manzon Allah ya yi ba sai da karatu to yaya wankan janaba yaya wankan haila yaya wankan biki yaya taharan da za a yi cikin banɗaki kullum kowa ba za ka gan shi ba duk wanda zai kama hannu zai ce ni nan gurin ba wurin kama hannu ne sai an nuna mar gurin ɓuya tukun zai shiga ya ɓuya ya yi ya fito ba za ka taɓa gani ba in a cikin gida ne ko baƙonka ne na sai kama hannu sai dai ya ce ma ina ban ɗaki sai ka nuna masa sai ya tashi shiga ya buya sai ya ribe kofar sai ya sa sakata ma saboda kar wani ya shamace shi to yan uwa wurin wayan nan abubuwa idan muka raina su za mu bar abin a baya mu tafi gaba gaban bai samu ba mu yi ƙoƙarin zama a gaban malamanmu mu yi karatu amma na ji daɗi yanzu da muka je da su malam makarantar malam Mustapha na ga wani abin da na yi sha'awa gaskiya Allah ya saka da alkai irin wannan ya kamata mu samu lokacin karatu in ba da karatu ba ba za mu gane abin da ya dace ba su sahabbai suna tausayawa junansu suna da tsanani a kan waɗanda ba junansu ba tarahum ruk'an sujjadan kuma yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sallar su da suke tsananta yi dinnan duk abin da suke yi suna neman falala ne daga Allah da kuma yardan Allah ya jama'a duk abin da za mu yi dan Allah sallar mu azumin mu zakkan mu hajjin mu karatun mu karantarwar mu wa'azin mu sauraron wa'azin mu ayyukan mu gaba daya sadakar mu kyautar mu komin mu maganan bakin mu aikin mu duk abin da za mu yi dan Allah komai za mu yi dan Allah wallahi ko matarka kake karantarwa in ba dan Allah bane ba za ka ci gaba ba ko 'ya'yanka duk abinda da za ka yi aiki inda ya shafi ibada to ka yi don Allah duk abin da za ka yi kai saboda Allah wallahi aiki ko ba na ibada ba idan kana yin sa ba tare da kana tuna Allah a zuciyarka menene in ka yi Allah bai yadda ba cikin wannan aikin menene in ka yi Allah ya yadda da shi halal ne ba wallahi ba za ka ci gaba ba ballantana ibada don haka mu ji tsoron Allah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana falalan Allah suke nema yardan Allah suke nema duk abin da za ka yi ka nemi yardan Allah kar ka kasance duk abin da za ka yi in babu wanda zai yabe ka ba za ka bayar ba akwai wanda zai ce a ah, shugabannin nan ran kaza ga watan kaza ma sun nemi kaza na basu da suka sake neman kaza na basu wallahi wata ran da aka yi mitin din nan kaza na dauka na bayar amma kaman bashi na biya bashi waye kake son ya gode maka sadaka ma za ka dauka ka ba mutum ba yi da sani ka dauka ka bashi miliyan goma in ka nemi sai ya gode maka miliyan goma ya rushe Allah mai kuɗi ne na ruwansa Allah mawadaci ne miliyan goma kaɗin me sadaka kenan nake nufi ba wai taimakon addini ba su shugabannin aiki fa suka yi maka suka haɗu suka tattauna suka yi amfani da kwakwalwansu suka ci abu kazan nan in mun yi akwai ci gaba to mu nema wajen yan uwa mu gina kaza yanzu aiki suka yi su ma kai za ka gode musu ko su ne za ka gode ma don haka wani zai ɗauki alkawarin ma ba zai kawo ba yana jin haushin mutum ɗaya a cikinsu don haka ba zai bayarwa akwai wanda yana da niyan yayi abu kafin ya yi sai wani malami ko wani shugaba ya bata masa rai cikin yan agaji ko cikin sauran jama'a kawai zai fasa ba zai bayar ba me yasa ni wallahi ba na son bacin rai ai bacin rai yana gaba mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi duk abin da za mu yi mu yi saboda Allah simahum fi wujuhihim min asari sujud Allah madaukake ce alamunsu a cikin fuskokinsu a gurbin sujada wasu malamai suka ce gurbin sujada din fuskokinsu ne za su tashi da haske alamun zai bayyana a ranar kiyama amma sun dai faɗi maganganu dai wanda babu lokaci amma mafi yawa abinda suke maimaitawa kar mutum ya yi tsammanin wani baƙi da yake bayyana ne a fuskan mutum ba shi ba ne ba shi ake nufi ba don haka ake samun wasu suke ga fuskokinsu a ƙasa wai gurin yi baƙi, to ko yayi baki baka dace ba ba shi ake nufi ba ma kai dai kai sallah mai kyau ina ruwanka da wata alama to saboda haka Allah madaukaki yace simamun fi wujuhihim min asari sujud Allah yace zalika waɗannan siffofi da aka gaya muku masaluhum fit taurati siffarsu kenan a cikin attaura wa matsalin fil injili siffarsu kenan a cikin attaura a injila sai Allah madaukaki ya ce ka zara'in kamar shuka ne su sahabbai kamar shuka ne a kharaja shat'ahu ya fitar da ainihin wato tsironsa ainihin abinda da yake fita ɗin yanzu ya fita fa'azarahu sai ya karfafa fastawa ala suqihi ya tsaya akan mene a kwabransa kenan mene ake cewa itace idan ya fito ma'ana tsiro in ya fito gindinsa yauwa ya fito daga ainihin sa idan tsiro ya fito da farko kaman ganye ne zaka gani in ya fita za ga wani dan abu kaman itace zai zama in itacen ne zai zama itace mai kauri idan kuma dawa ce ko hatsi ne za ga ya fita yana ƙara kauri yana kuma ƙara tsawo ƙarfinsa yana bayyana Allah madaukaki ya ce fa'azarahu fastaglaza sai ya kaurara fastawa ala suqihi sai ya tsaya akan ainihin itacen nasa ya kafu ya tsaya ba itace nake so in ce ba amma da Hausa nan gurin sai washi ko ya tsaya a saiwarsa ya karfafa ma'ana sahabbai da farko manzon Allah shi kaɗai ne abubakar umar usman kaza wane aliyu wane wane wane wane musulunci yana karfi suna ƙarfafa suna ƙara yawa suna son junansu suna ƙaunar junansu suna haɓaka suna kaurara har suka zama abin suka zama kamar yadda idan ka shuka shuka in ya tsuro za a gan shi ba shi da ƙarfi yana da rauni sai ya ɗan fita sai nan tsakiyar ya ɗan tafi sama sai jijiyan ya kaurara idan an yi ruwa jijiyoyin su ƙaru kaurin ya ƙaru tsawon ya ƙaru a ƙara ruwa kana nomawa kana gyaggyarawa ko kana sa taki kana wani abu yana ƙaruwa haka har zai kai matsayin da ya kai to haka su sahabbai da farko da rauni suka fara suka ƙarfafa suka kai halin da suka kai na yawa da kuma ƙarfi da haɓaka da ci gaba da bunƙasa yu'jibu zura'a ta yadda wannan tsiron idan ya fito ya zama hakan yu'jibu zura'a yana farantawa ainihin mashuka masu shuka rai liyaghiza bihimul kuffar domin Allah maɗaukaki ya ɓata ya ainihin wato bakantawa kafirai rai da su waɗannan mumuna yawansu da bunƙasansu da ƙarfinsu ya sa kafirai ransu yake ɓaci yanzu suna ta ci gaba a gina masallacin can a gina makarantan can waɗannan matasa su fahimci sunna waɗannan 'yan agaji ne waɗannan kaza ne waɗannan malamai ne waɗannan ɗalibai ne can ayyawa nan ayyawa a bude makarantar mata makarantar yara makarantun samari makarantun matasa makarantun kaza a bude can abu ko ina su ne duk wanda baya son sunna bakin ciki yake ji duk wanda baya son tauhidi baƙin ciki yake damunsa da wannan ayar ne malamai suka ce duk wanda sahabbai suke ɓata masa rai haushinsu yake ji to shi kafiri ne haka ya zo cikin taisirul karimin rahman da dai sauran tafsirai cewa tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa da su ne yake bakantawa kafirai rai ta hanyar bunƙasansu da ci gabansu da haɓakansu yake ainihin Ah, bakantawa kafirai rai to duk wanda ransa ya ɓaci game da sahabbai yake bakin ciki da su to kafircinsa ya bayyana domin in ba kafiri ba ba wanda zai ji bakin ciki a zuciyarsa game da sahabbai Allah maɗaukaki ya ce liyaghiza bihim kufar Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ta'ala yayi alƙawari na gafara na musamman da sakamako na musamman kuma mai girma ga waɗanda suka aikata kyawawan ayyuka daga cikinsu min ɗin nan ba wai wasu daga cikinsu ake nufi ba gaba ɗayansu ɗin da ake nufi domin min ɗin ba wai da malamai suna cewa ba tab'idiyya ba ce min ce wacce take bayyana jinsi Allah ta'ala ya samu dace yanzu nan idan muka gano muka fahimci ayar 'yan uwa musulmi son juna dole ne taimakon juna dole ne a wajenmu mu tausaya wa junanmu wannan zai sa mu zama mun yi koyi da sahabbai waɗanda suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su ƙi junansu ba ba su ƙyamaci junansu ba ba su hantari junansu ba ba su ƙyari junansu ba ba sa zagin junansu ba sa cin mutuncin junansu ba sa ƙiyayya da juna ba sa gaba da juna suna son juna suna taimakon juna suna son juna suna ƙaunar juna kowane lokaci su damuwansu akan wanda baya son addini damuwansu akan wanda baya kaunar manzon Allah damuwansu akan wanda baya son sunna bakin cikinsu akan wanda baya son addinin musulunci damuwansu da tashin hankalinsu da bacin ransu akan wanda yake kafirin da baya son Allah baya son manzon Allah amma su a junansu suna taimakawa juna suna farin ciki in sun ga junansu suna ƙaunar junansu suna taimakon junansu suna gudun abin da zai faru da junansu abin da zai faru da ɗayansu abin da zai bata ma ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, masalul ah, masalul mu'mini a ah, ba shi nake son kawo ba al mu'minu lil mu'min yawa almuminu lil mumin kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dan abu huraira ya ce wa shabbaka sallallahu alaihi wa sallama baina asabi'i mumini da mumini kamar gini ne na sashensa na ƙarfafa sashi mumini da mumini kamar gini ne sa na ƙarfafa sashi alhamdulillah muna cikin gini yanzu nan ɓangaren na yamma bai ƙarfafa gabar ba gabar din nan bai karfafa yamma ba na gabar bai karfafi arewa ba na arewa bai karfafi kudu ba ne ko kudun bai karfafa arewan ba ko kuma kudu bai karfafa gabar bane ko yamma wanne ne bai karfafa wanne ba kowanne ya karfafa wanne wa'annan dukokin da suke tsaye kowannen su ya karfafa juna idan da ba wannan wancan ba zai samu karfi ba samuwar wannan ya sa wancan ya tsaya cak inda za ka cire wannan wancan sai ya samu matsala da simintin da ruwan da ainihin yashin wanne ne in babu ɗaya zai yi aiki dukkaninsu sai sun haɗu saboda haka in ka kalli ginin nan yanzu waɗannan 'yan katako ƙanana ban san me kuke ce masa ba da aka zazzarga idan ka kama ɗayan nan far ka cire sauran ya za su yi ko kuma ka kama ɗaya daga cikin silin ɗin nan kai ka san dai na nuna ko ma me ake faɗa ban sani ba ka kama ka bincike shi sauran ya za su yi innal bina'a idza man hadda janibuhu lam ya'man nasu an yanhadda baqihi yanzu muna zaune nan nan bangaren rugugu Allah ya kiyaye waye zai tsaya wanda yake daga gabar nan ma zai tsaya ne ai nan din bai rushe ba can bai rushe ba bangaren yamma ne kawai ya zube amma me yasa ka gudu ka fita ka tabbata nan din ma zai rushe tunda can ya tafi to ashe idan ɗaya ya karye daga cikin ku to sauran ma kuna tafi kar ma ka taimakawa wani makiyi ya cuci dan uwanka in ya gama da shi kanka zai dawo saboda haka yan uwa musulmi mu so junanmu mu taimaki junan mu. magana ta ƙarshe inda Allah madaukaki ya nuna dan shi zai musu sakamako din mu kula da gurin inda Allah ce wa'adallahu alladhina amanu Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani tauhidi cikakke kenan cika cikan imanin su cikar tip kuma a tafi a kai kenan ba za mu yi filla filla ba saboda babu lokaci kuma zan yi da'a ga ainihin umarnin lokacin da aka bani haka ya kamata in yi saboda manya na ne a gabana a wannan kenan sannan da Allah ce wa amilu salihati kuma suka aikata kyawawan ayyuka aiki ba zai zama kyakkyawa ba sai sharuɗa biyu sun cika ya zama ya samo asali daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi shi dan Allah subhanahu wa ta'ala da ikhlasi kenan wannan shine aiki mai inganci to da Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa salihati minhum daga cikin su magfiratan gafara na musamman wa ajran aziman da sakamako mai girma wato aljanna kenan wannan kyawawan aikin da suka aikata tunda sun aikata kyawawan aikin da Allah ya yarda da shi an samu asalinsa daga kwarantarwar manzon Allah kuma sun yi domin Allah to yanzu kyakkyawan aiki ya samu to sai ka kaddara da suka nisanci munanan ayyuka fa kaddara wannan to domin idan an ce wancan mutumin kirki ne to yanzu kana da fahimtar cewa ba mai aikata munanan ayyuka ba ne kenan nan da aka ce sun yi imani kaga ba su yi kafirci ba kenan wa amilu salihati sun aikata kyawun ayyuka kaga ba masu munanan ayyuka ba ne kenan yanzu ka yi tauhidi kyakkyawan aiki ne ka bi sunna kyakkyawan aiki ne ka yi kaza kyakkyawan aiki ne kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki kyawawan ayyukan gasu kana aikata su to sai ka hada da nisantan munana kuma amma idan ka matsa a mai kyan za a same ka a mara kyan ma za a same ka to bai ka ba ka zama yadda ake faɗi ba yadda ka faru din ba shi da kyawun faɗi Allah ya kiyaye Allah ya tare Allah ta'ala ya taimake mu da taimakonsa nan zan tsaya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saukar mana da rahamarsa Allah ta'ala ya wadata mu wadata mai albarka Allah ta'ala ya wadatar da zukatanmu da godewa Allah maɗaukaki. Allah ya sanya ikhlasi cikin zukatanmu komai da komai mu yi domin Allah mu faɗa domin Allah mu aikata domin Allah Allah ka tabbatar da son juna a tsakankaninmu da taimakon juna a tsakankaninmu Allah ka zaunar da ƙasashenmu na Najeriya da Nijar da sauran ƙasashen musulmai lafiya dukkan fitintunu da bala'o'i Allah ka yaye Allah ka haɗa kan musulmi Allah ka haɗa kanmu akan gaskiya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah saka wa malam da alkhairi bisa wannan karantarwa kayyima wacce take fi sabilillahi na daga cikin abin da muke bukata tarihin magabata a takaice aka hada mana wanda abin da ya kamata dukanmu nan matasa ne sababbin jini ba san wasu abubuwa da suka faru a baya ba shawarar da nake ƙara mu a nan idan ma ba mu samu daman bibiyar littattafan magabata ba da tarihinsu da abin da suka yi a baya da wahalhalun da suka gani da irin abubuwan da suka haɗa su a ƙoƙarin kafa addini to mu bibi dattijanmu mu tambaye su ya sunna ta kafu a ƙasarmu wallahi wannan abin yana da muhimmanci sosai tun suna da rai ilmi bai ɓace ba jagororinmu suna nan tun ba su tafi ba in sun tafi ilimin bacewa zai ka sanya aka kafa wannan addinin ma ba karamin aiki ba ne za ka ji yaya wasu suka sha gwagwarmaya Allah ta baraka wa ta'ala ya mana dace wanda zai zo ya mana ta'aliki a kai yan mintituka dai ba masu yawa ba malam muktar abubakar bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa da Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka usman bin affan radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na difa a wannan ƙasa tamu ta jamforiyar nijar ba don komi ba sai don sauraren karatun Alƙur'ani da kuma sunnar ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mu fahimci gaskiya mu ƙoƙarin aiki da ita mu kuma san ƙarya don mu kauce mata ina yi mana barka da arzikin samun wannan damar domin ka samu kanka irin wannan dama ma arziki ne saboda ai ba mu kadai bane mutane a Nijar ko a Difa amma mu ɗin ku mu ne muka damu da a zo a yi karatu ko a je a saurari karatu ko a sayi kasar ɗin karatu ko a kama tasha da ake yin karatu wasu irinmu bare-bari hulani tubawa larabawa hausawa zabarmawa kominmu ɗaya danginmu ne su kuma suna can suna jin arewa 24 a yi auren ƙarya a yi waƙa ƙarya a yi gidan ƙarya a yi uban ƙarya a yi uwar ƙarya a yi matar karya a yi ɗan karya. a wurin za a gwada ma yarinya yadda take cin kwalan mijinta kai ka sayo talabijin din nan za a gwada mata za ta shaƙi ka a gwada mata yadda ake zuba guba in ka tara kuɗi don a hukudin ka mutu a yi ta kaba bayan ta kashe ka a nan za a koya mata zagin mahaihiyarka a nan za a koya mata lalata maka 'ya'yanka a nan za a koya mata ya za ta yi tarika zina da wani kuma tana aurenka baka sani ba duk za ga haka nan kuma kai ka sayo to wasu na can su sayi wannan su biya kuɗi su ba ta lokaci kai Allah ya maka ni'imar haka me ya kamata kai ka gode wa Allah a irin wannan lokaci da duniya take gab da tashi kamar kasuwa ce karfe shida ta yi mai sayan ma a gargoce ke fita mai sayar ma so yake maza a gama ciniki nan dan fita za yi to duniyar mu kusan haka take tana gak da kiyama ta tashi dan duk alamu sun bayyana na cewa duniyan nan dai tana kusa tashi to kaga a irin wannan lokacin ita kuma duniya ka san ba ta tashi lahiya idan ka kalli malamai suka ce ka kalli jerin alkur'ani ka kalli ilimi da hikima da ke ciki wajen sabkarwa ya sha bamban wajen rubutawa haka ne surorin da suka sabka su ne aka fara daga bangon hari na dama ba haka ba ne ba wace sura ce daga ka bude bangon fari fatiha aya nawa to me biya mata ita wannan suran makiya ce me biya mata wa me aya nawa ɗari biyu da tamanin da wani abu me biya mata madaniya ɗari biyu me biya mata madaniya ɗari da wani abu ne biya mata madaniya ɗari da wani abu sannan a zo mai makiya ai ba haka ƙur'anin ya sabka ba to wannan ma jera su akan wani ilimi ne mai zaman kanshi irin abin da malam ya mana bayani na farko ita wannan sura da take ta farkon ita ce kanin labaran da yake kunshe da duk abin da ke ciki sauran surorin 113 suna maka fassarar me wannan sura mai aya bakwai ta faɗa don ka san magana Allah ce ba magana ɗan adam ba ce ya za a yi mm, ayoyi dubunne kuma zaman suna fassar wannan aya bakwai sai ya nuna abinda ake so ka lura inda hankalinka idan kana karanta alkur'ani kana ta dabiri domin daman Allah ce ko karanta shi ku lura ku yi ta dabiri. kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab idan kana cikin ulul albab masu tadabburi masu lura masu hange mai nisa su tsinkayo abubuwa masu amfani su tsotso su su tsinkayo sharri su goce mushi idan kana ciki kana da hankali ba wawa bane kai domin an ce wali ya tazakkara ulul albab mai hankali ne yake ganewa mara hankali bai fahimta ba mai imani ne zai yarda mara imani hede ya rikita ya tada gardama to idan kana cikin waɗanda Allah ya ma irin wannan arzikin me zai faru sai ka kalli ita wannan sura ya ta fara da alhamdulillahi rabbil alami aya ɗin kenan ko arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in na siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim gairil magdubi alaihim dolin. na farko ta nuna maka bayi na kwarai zaɓaɓɓu. sun san Allah sun yarda da Allah suna godiyarsu ne ga Allah zalla don shi ya cancanta da godiya kuma harkon duniya ɗan adam dai annabi adam ne ‘ya'yan shi kuma sun samu tarbiyyar shi he da tafiya ta yi tsawo kamar sama da shekara dubu bayan annabi adam ya bar duniya ne abin da ya fari ya faru dukkanin wannan suna godiya ne ga Allah shi kuma Allah nan shine ar-rahmanu ar-rahim kuma shine maliki yawmiddin ka sanar da kai akwai wata rana da zaka girbi abin da ka aikata dan kar ka manta za a ma bayanin kiyama a gaba a cikin wasu ayoyin da surorin sai ta nuna maka ibada tsantsa ce hanyar tsira iyaka na abudu Allah kai kadai gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman taimako domin in an nema ma a wani ba zai iya ba dan bai yadda abin bare yayi shi ma abin da kake so yana so abin da kake gudu yana gudu balma har shi ta cin mushi kai taka bata cin maka ba kila wanda zaka raka ce mishi ya taimake kan ya mutu kuma kai ma mutuwa ce kake gudu shi yayi abin da kake gudu shi ma kuma an shage waye gero shi kan ya mutu ritsawa ce akai da shi kaga ashe in ka roke shi ma aikin banza ne idan ka ce taimake ka da dukiya an raba tashi yau bai da koko ba adifa kaga ba zai iya ba kenan amma Allah yana nan hayyun da ya mu malamai suka ce to wannan aya wannan sura kamar da malamai suka ce idan ka karanta ta sai Allah yana magana kai da shi ce to duk abin da bawa na ya roƙa zan bashi yanzu amma sai Allah da yake rahama gare shi tausayi gare shi ilimi gare shi sai ya kiya ce je ka roƙi abin da kake so inda ni ne aka ce mana Allah ce in roƙi duk abin da na ga dama yance ce to Allah kuɗi ban mamaki a samu kuɗin in mutu ko saboda kuɗin a kashe ni mulki Allah kuma in tara mukiya na ba gaira ba dalili Allah ce to dubba su bane alkhairi sai Allah ya ce ka roki ihdinas siratal mustaqi abinda zamu roƙan ma Allah ne ya gaya mana tunda kai mai hankali ne roki zama a addinin gaskiya tafarkin gaske wai wanne ne tafarkin gaske Allah ce tafarkin wanda Allah ya ma ni'ima su kuma wanda Allah ma ni'ima mun san annabawa ne da sauran salihan bayi to me nake so in ce a har ƙarshe he aka rihe ta da gairil magadubi alaihim waladdali kowa san almagadubi alaihim su ne yahudawa addalina su ne nasara to an fara da girman Allah da mutane masu girmama Allah an kare da mutsiyata wanda yake ana so ka gane duniya za ta dauko da mutanen kirki da masu albarka da ɗiyan kwarai sai ta kare da ɗiyan banza ƙarshen duniya dai a hannun waɗannan almagazubi da addali na su za su lalata ta kuma yau su suke rike da duniya su ne su kuma daman zaman su su a nan sharri yake zuwa nan za a mai da mutane bayan kuɗi duk wa'adin da za a yi abin da wani yake kallo agogon nawa ne kasa da ayoyin ba su birge shi agogon ya birge shi don shi ne a gaban shi rigar ka ta nawa ce da wace mota ka zo wallahi inda yanzu nan mun zo da mota kamar ta miliyan arba'in to da kabara ta cika wannan wula ana cewa kai wani abin da zai kai wannan din masanan sunna ne amma aka maka lawa idan ka zo da haka da iri riga daga ka to wai wannan shine shine malamin ba haka bane saboda jari hujja ne kudi ne suke burge ka gidaddaji in ba gine-gine kai ba kuma wannan gine-ginen da ka sa a gabanka wanda ya gina gidan miliyan ɗari biyar ya shiga ya kwanta wanda ya giho shiga buka ya kwanta in aka kai su likita aka auna ba dole ba ne mai gidan miliyan ɗari shi lahiya haka ne ko ba ka ba ne. kuma duk wanda ya shekara 60 tsakankanin a ce ɗaya rana yi su wancan da kuɗi wancan da talauci suka shekara 60 dukkan su tsaki ne ba wanda za a ce mai kuɗin ya zama ɗan shekara 20 in ka kalle shi tsoho ne dai mai kuɗi haka ne ko ba haka bane to wannan yake nuna kai ta duniya a hannun yahudawa banna ce za ta tashi da ita to san da duniya take cikin banna tana gak da tashi kai sai Allah ya arzata ka da zuwa wurin Qur'ani da san karatun alqur'ani da san fasara alqur'ani da san kaji sunnan manzon Allah kuma a cikin musulmin kage yadda ake fusgar wasu suna hallaka ana da imanin sai ka ji wani cewa to shi lalle ya da Allah gaskiya ne manzo Allah gaskiya ne amma fa bai raba sai na Abubakar a duba dai sahabban nan ni ina bincike akan sahabban nan kai yanzu baka duba ba zamanin mu na Demil Bandoy kake neman zamanin da aka yi gaba da gaba da manzon Allah wanda idan shi ya ga annabi annabi ya gan shi ya ga annabi suka ci abinci tare da annabi suka yi magana tare da annabi suka yi tahiya tare da annabi suka yi kasuwa da annabi suka yi yaƙi da annabi suka yi sallah da annabi suka wai wannan ne kake ce a yi bincike to kai ba bincikenka mutanen da ayoyi da dama sun sabka a kansu su abin da ake gargadin musu sun tsira da gare shi ba Allah bane yake cewa fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzaba wa tawalla wa sajannabuha al atika alladhi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda duk malaman duniya duk dan albarka ya yarda wannan ayas kansa yadda abubakar ta fara shi ya fara irin aikin da ta yi sai dai yanzu kai kai kuma har yanzu ba samu wanda irin abin da abubakar ka ɗauki ka shi ne arziki ne ba talaka ba ne gwatan wancan zamanin ne dayal ɗin wancan zamanin ne he ya ɗauko da abin da ya mallaka ya ce manzo Allah gashi asar ban bar komi ba sai Allah sake maida mishi malai yake ce an ana da ka taba ganin mai kuɗin da aka nemi taimako yana da telam goma ya yi da telam goma da shinkafa ya ce to ga batakwas bai wa duk ƙasar na ba tau bai to shi da telam din da shinkafai da abin ajiye cikin gida da kwantu buloke da kwantu buɗaɗɗe duka ce ga su wai shine wani banza a wannan zamanin wanda ko sallah bai yi yake cewa wai yana tuhuma akan shi kai Allah ya arzata ka baka cikin wannan sharar ana tahiya ana tahiya wani ce shi waya da Allah amma gaskiya bai raba da Allah da yake da hannu bai raba da Allah da yake da huska bai raba da Allah da yake istiwayi bai raba da kaza kaga so yake ce Allah shi bai ji bai gani bai da kafa bai da kaza bai da kaza to su kuma gumaka da Allah yake zargin su da me yake zargin su idan Allah zai kushe gunki da muke kushe shi hmm. alahum aidun yabtishuna biya alahum arjulun yamshuna biya alahum azanun yasma'una biya Allah ce suna da wannan ma'ana basu to sai kai kace naka Allah bai ya koma gunkin kenan ko wai wannan cikin musulmin ne fa aka samu wannan matsalar su ma suka lalace kai baka Allah ya taimake ka baka cikin nan aka samu wani musulmin ya ce to shi gaskiya ma shi abin da yake gani yin sallan ma duka ma ba daidai ba ne. annabi bai isa bai magana shi amma ya isa yi ya ce ai in annabi ya magana ƙato ne ya faɗa shi ne in ya faɗa ba ƙato ba ne da irin waɗannan hayaniya hayaniya Allah ya tsare ka me ya kamata kama Allah me ya kamata kama Allah to wani shi yasa muke godiya ga Allah kuma a irin wannan ni'ima ita ni'ima tsare ta ake duk sanda aka maka ni'ima kai za ka tsare ni'imai domin akwai mahasada wanda suke so su raba ka da ni'imai kuma daga cikinsu iblis yana ciki mun tigo iblis yana ciki ba abin da yake kyama ya ga duk yadda kake kuma ka gane komin kirkin ka iblis bai barka ba mutumin da wanda iblis da yake kai ma annabawa hari na ga kai me ya kamata ka zage damtsi ka ƙara neman taimakon Allah ka ƙara tawali'u inda dukiya ka saka ta lokacinka ka saka shi iliminka ka saka shi a ce wannan sunna ta kama ƙasa mun gusa fasadi an waye gari mun nisanta shi sai dai labari ba wanda za su yi wannan aikin sai mu mu koya ma 'ya'yanmu alkur'ani mu koya mu sunnan manzon Allah mu koya musu gaskiya da amana mu cire musu kwaɗayi mu cire musu ragwanci mu cire musu dogara da wani domin kwaɗayi da ragwanci ya sa kake jiran ONG kana ganin inda za a kori ƙungiyoyin duniya masu tallafi ka gama yawo a makamance tallafin Allah duk irin wannan mu cire shi mu dogara ga Allah da ya halicce mu abin da ya ce mu yi bakin ƙoƙarinmu mu mu bar mishi saura wannan shine zai ba mu damai nisanta sharri domin sharri daman a nisanta shi daga inda kake je wani wuri amma bai kamata ba ƙasar musulmi ta rika shiga cikin wannan hali mu rinka yin istighfari daga ƙarshe cikinmu nan duk mun san ayyuka da muke aikatawa na sabon Allah idan baka wannan kana wannan musamman kaba'irai malamai sun yi maganganu akan kaba'ir kaba'ir kaba'ir mu ɗauki imamu zahabi ya yi kaba'ir duk da wannan da muke gani fa na cuwa-cuwa ne sunan imam zahabi aka sa ba shi bane dan shi imam zahabi ba zai ka maudu'in hadisi ba zai ka da ifin hadisi ba kuma wannan cike yake da irin wannan kwasha-kwasha an yi bincike an gane ba shi bane na zahabin akwai na imam zahabin daban to wannan na imam zahabi ya kawo abubuwa guda kusan saba'in kuma kowanne yana daga cikin in baka yi ba ina yi to sai in yi bincike mu karanta mu gani waɗannan abin kaba'irai ne suna jayo musiba menene wacce ciki wanne nake yi he in daina to kai banni wannan ina wannan to kai kuma bakka wanda nake kana wani in ka bari na bari duka ƙasa ta zama lafiya mu ɗauki misali ijtani bi sab'a al-mawbiqat guda bakwai din wannan ashirku billah wa sihir wa qatlin nafs allati harrama allahu illa bil haqq wa akalir riba wa kalimali yatim wannan wannan wata walli yauma za wa qasabul musnatil mu'minatil gafilat waɗannan guda bakwai din mu raba su tsakankanin mu idan ka tsira da shirka to he wani ya raka raba maka da wani dan karamin tsahi tsahi idan ka wuce wannan abin sai a wayi gari harkar dukiyan nan riba musamman riba ina yan kasuwa wallahi ku kun sani kai kana ganin ba riba bace gine-gine da mutane suke yi manya-manya ka je ka ɗauki kuɗi ka yi gini ƙaton gini ka rika cewa alhaji wani shi ba kuɗin da zamu da dabara shi sai ya kai kuɗin wannan takardun wannan ginin bayan ya gama shi babban titi ana cewa gini ne wajen miliyan tamanin aka kashe sai ya miƙa ma banki ce to a bani ramcen miliyan ɗari ita kyauta za ta bashi da ruwa yana lahiyar shi ya shiga wannan harkar Allah an ya tashi maka arziki ko baka yi wanda zaka samu arzikinka kenan in aka zo a ruwa kana, riba ka sani ka daina aka zo idan kana kisan kai ka daina kana cin dukiyar marayu ka daina kana sharri ga mutane ka daina kai ba sharri ba ko gani kai ana zina in kai kaɗe ka gani ruwa asiri kuma ka musu gargaɗi ka ce kun san na ganku ba na faɗi ba da sharrin ɗin kar ku ƙara har abada ba a wannan tsakankanin kai ta ba duniya ka muni alƙawalin ba ka faɗi ba kana ba ka ƙara ba kana ƙara ina tona ma asiri wallahi har abada ka zama sirikin shi kuma zai riƙa bin duk abin da ka ce Allah ce zai yarda amma in ka je ka faɗi ka ƙara busan mai da ido wa ya gaya maka akwai wanda ya wuce ya shiga wani hadari shaidan ya jashi ya yi zinan ma ku yanzu daga an ce ga wani mutum ya saban Allah kun dingi wannan kin shi kenan wa ga maka ana haka idan dan uwanku malami ne mai kuɗi ne a'a wane ne yayi wani abin da wa ga maka wannan kin shi jayo shi za ku yi ku ruwa mishi asiri idan rihin asiri ahli sunna bai ruwa ba dan uwan asiri wa kake so ruwa mishi asiri kuna ganin wannan tonan asirin wannan wani abu ne na daraja da kima to yan uwa mu tsaya mu karanci waɗannan ayoyin da malam ya ja mana mu fahimce su a yadda malamai suka yi bayani musan martaba sahabbai musan martaba aikin da suka yi musan irin kima su musan cewa ba a yi kamar su ba ba za a yi ba ba wanda ke su sai zindiki ba wanda ke kyamarsa sai zindiki arni subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah saka malam da alkhairi Allah kuma ya biya a za mu kira malam Yunusa ya dan rufe mana taro da ko kalma guda ɗaya ne ko biyu tunda tare da shi aka zo malam bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Maulana قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم dari إلى دار السلام وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga allah maɗaukakin sarki mai kowa da komai wanda cikin ikon shi da iyawarsa da ganin daman shi ya tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka usman ibn affan radiyallahu an ba don komai ba sai don faɗakar da junanmu wasu ababe da suka shafi addininmu matsaloli da suka shafi addininmu kuma lokaci ne takaitacce mala usman ya yi mana karatu duk da yana bin karatun a gurguje haka shi ma malam muktar ya san lokacin shi ɗan kaɗan ne ya dai taɓo mana gurare daban-daban Allah ya saka musu da alkhairi muna yi musu addu'a Allah ya tabbatar da su akan wannan sunnan Allah ya sa su gama da duniya lahiya ‘yan uwa wannan addini shine gatanmu kuma ba mu da wani abin da ya fi shi shi ya kamata mu ba mahimmanci fiye da komai a cikin rayuwarmu ya zama mun yarda mu rasa komai don wannan addinin ya tabbata kamar yadda magabatanmu suka yi domin kuwa in ba irin nasu muka yi ba to ba za mu tsira ba dole imani irin nasu za mu yi aiki irin nasu za mu yi Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad hitadaw in kuka yi imani irin yadda suka yi tokun shirya kuka ɗauki hanyar da suka bi tokun shirya cikin abin da malam ya taɓo mana ya mana ba ta aliki zanni ba don malamai na ne in na ce yi magana sai dai in ta da liki amma ba maganan ta aliki ba don haka malam ya mana magana akan sahabbai da kimarsu da darajarsu a ƙarshe-ƙarshen maganan nan to yan uwa ya kuma gargaɗe mu akan masu sukan sahabban suna zagin su wannan maganan bai tsaya a kansu su kaɗai ba sahabbai manya ne ba ja ayoyin ƙur'ani sun yabe su sun girmama su sun ba su matsayinsu an nuna 'yan aljanna ne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه sun yarda da Allah Allah ya yarda da su Allah ya jinjina musu ya ce su na kwarai ne sun sha suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin su sahabbai gaba ɗaya kowa da matsayin shi kamar yadda ibnu abin nan taimiya yake cewa ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق hum أفضل dukkaninsu kowa yana da falala da daraja da kima tare da cewa abubakar shine mafificinsu to yan uwa matsalan ba a nan ma take kadai ba su sahabbai da yawan mu mun yarda manya ne ba masu kansu amma kun san matsalan a yau ne a cikinmu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ba su san darajar na gabansu ba su sahabbai gabacinsu da kamawa manzon Allah da suka yi shi ya ba su kima da daraja da ɗaukaka hakanan waɗanda suka biyo bayansu suka shimfiɗa maka wannan addinin daga cikin tabi'ai suna da daraja ko da bata kai ta sahabbai ba da kima da falala da zaka ba su hakanan tabi'u tabi'ina har zuwa wannan zamanin da muke ciki a cikin wannan tafiya da muke ganin wannan dottijon babanmu malam jatau shi ya jagorance mu gashi da kusan shekara wajen tamanin haka muka rika zagayawa cikin saharar nan muka yi bitti gudumariya ina ko ina tare da shi yanzu shi shikenan kawai sai kai ka zo a nan sai a ce maka an ɗau malam mutari aka naɗa limamin masallacin nan sai ka koma gefe kana ba iya tajwidi ba malam wane da yake kaza eh to ya iya karatu amma matsalan bai iya sarfu ba bai iya nahau ba wai kai da wannan zaka soke shi kaga wannan ya nuna kenan cewa baka da hankali duk mai hankali ya kamata ya san girman na gaban shi mahaukaci ne kawai wanda bai san na gaban shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man la yarhamu sagirana wala yuwaqiru kabirana baya cikin mu duk wanda baya tausayin karami kuma baya cikin mu wanda baya girmama babba girma wannan kadai wani abu ne balle kuma a cikin addini ko a soja akwai asbakiya ko babu wannan kaforan abin nan sarjan ne wannan ma sarjan ne amma wannan shekaran shi uku da samu wannan bana ya samu in za a tura su su fita wani guri wa ake ba shugabanci wanda yake da shekara uku to don mi a musulunci ba mu yadda da wannan ba kana tunanin kai ka je ka yi karatu ka dawo a asai ko ka je sudan ko ka je karkuce da malamanku nake don na faɗi makarantar su malam salisu da ta su malam muhammadu yaya ba da su nake ba misali nake badawa an fahimta ko don su ai ba su a cikin wanda za a soka insha Allah muna fata Allah ya kare su wato don ka je ka yi wani karatun ka ka samu wasu 'yan kwalayenka sai ka raina waɗanda suke gabanka suka maka shimfiɗa wani ma zai bidi'antar da su ya ce 'yan bidi'a wani ma ya kira wani babban malami na sunna ce kar a mushi addu'a don mewa ya saba mushi akan fahimtar wasu al'amura wannan malaman da muke yawo da su malam muktar abubakar yana ba mu labarin lokacin da ya zo garin nan ya yi wa'azi a lokacin da ya zo garin nan ya yi wa'azi ba a taɓa yin wa'azi ba na sunna ba a taɓa yi ba wannan dai wanda ya sauka yanzu wa'azin nan kawai da yake sama da shekara talatin yana yi sama da shekara talatin kaga kai a naka ma sai ka kawo canji in kuma an bar maka mato ba baka da wando in ma ka haura talatin nan kaga amma a wannan yanayin da suka an buge su an kore su an ɗaure su yau mun zagaya cikin garin nan gidajen dottijawa irin su alhaji habu irin su alhaji isa tsoffi-tsoffin dottijawa mun kewaya mun samu labarai na ababe daban-daban wanda ya gabata wanda mu ma kawai ji muke yi waɗannan dottija malam jato malam muktar sun ba mu labarai da yawa su ne malam umar ya yi matashiya da su yake cewa ya kamata mu san waɗannan tarihin wallahi kafuwar sunan nan kaɗai in ka san yadda ta kafu wahalar da aka sha da yanzu ba za ka zo kana garaje kana wasa da wannan ni'ima da Allah ya baka kyauta ba kyauta Allah ya baka sunna kana zaune a zo a karantar da kai karatu na nesa ba na kusa ba karatu mai zurfi a karantar da kai a yi maka tarbiyya a kama hannunka a ɗaura ka kan hanya ɗan uwa abin da nake so in gaya mana ya kamata mu san na gabanmu shugabanninmu wanda suke jagorantar tafiyan sunnan nan ana zagin su ana ɓata su su sa dukiyarsu su sa lokacinsu hukuma ita su za ta kira in wani abu ya tashi duk wani abu da suke tare maka kai baka sani ba kawai dai a zo masallaci a yi sallah wata ran ma za ka zo masallaci shugaba baya nan malam baya nan kai baka sani ba sun je suna tare ma wani rigima ne jam'in ya bar su amma kana fitowa sai ka ce wallahi malaman nan ba su da alkawali an tsaye da sallar nan karfe ɗaya mun zo gashi da minti goma ya saba wa karantarwar suna kwata-kwata irin waɗannan ɗabi'u duk wanda suke gabanmu a agaji a shugabanni a malamai mu ba kowa girmansa kuma mu zamanto masu ladabi ya zamanto ka karanta aya ka karanta hadisi ka fahimta abin da suka faɗa amma idan kana da malami karka yanke hukunci sai ka gaya mushi ka ce malam ni ayan nan haka ne kaza da kaza da kaza in ya ce maka tabbas haka ayan take to yanzu ya tabbata sai ka je ka yi aiki amma idan ya ce maka a'a ai ba haka ayan take ba wannan karatun da kai fasarar da kai kuskure ne to ko da kana ganin kai ne fa da daidai to ba a tada rikici mukan rushe wani ababe da yan bidiyoyi da yan ɗariku suke yi ka zama a gaban shehinka kamar gawa a gaban mai wanke ta to mu ba mu yadda da wannan ba kana iya tambaya shehi ban gane ba kaga gawa ya bata ce a goga da hankali ko to kai za ka iya tambaya malam ban gane ba to amma kuma saba ma fa'intanka kada ya sa kai kuma ka saba mushi in ka kiya kuma wataran za ka zo ka gano fa'intan naka ba haka ba ne a lokacin kuma ka makara mafi girman abin da yake kawo mana matsaloli akwai wani malami da malam muktar yake ba mu labarinsa a ƙasan da magaram lokacin da ɗariƙan tijjaniya ta zo yana karatu a gurin malaminsa sai malamin ya ce mishi wane dukkan littattafan da na koya na koyar da kai saboda haka ko dai ka je ka ci gaba da karantarwa ko kuma ka je gari kaza malam wane tare muka yi karatu amma ni da na dawo gida na zauna shi ya tafi najeriya tana yiwa ya samu ƙarin karatu ka je gurin shi in akwai littattafan da banni ba ka yi sai ya je da ya je samu wannan malamin suna karatu suna karatu sai aka kawo musu ɗarikan tijaniya sai wannan malamin ya karba shi wannan asalin malamin da aka tura ɗalibi wajensa sai ya karɓi ɗarika ya ci gaba da yin ɗarika sai ya zo cewa wannan ɗaliban nashi to ku zo ga ɗarika ina so ku karɓa karka manta kafin wancan ya baro gurin malaminsa malamin ya ce duk abin da na sani littattafan da ne na koya ma amma sai cewa sabon malamin nashi malam ina so a bani dama zan shawarci malamina na farko ya ce shawarce shi ya rubuta wasiƙa ni malam wane nake rubutowa zuwa ga wane ganan wani abu da yasi ya zo da shi ƙasan nan yana yawo da shi malam wane ya karɓa ana kaza ana kaza a ciki ya ce mu zo mu shiga malam menene shawararka mu shiga ko mu bari akwai alheri a ciki ko babu da ya karanta wasiƙa ya gani to sai ya juya takardar wannan maganar da nake muku takardar yanzu ma tana gidan malam muktar a aji sai ya juya bayan takardar sai ce bayan gaisuwa da fatan alheri daga niwa ne shi ma ya cirewa kansa malam daga niwa ne zuwa gawa ne wannan abin da inyasi ya zo yana yawo da shi bata ne ka shedinku ina muku gargadi kar wanda ya karba saboda haka yana fakewa da sunnonin annabi ne yana rushe sunna kar in ƙara jin wannan magana sai ya aika mashi takarda da ya buɗe ya gani ya zo ya ce to akramaka Allahu malam ya hana ya ce kar mu shiga da Allah ba ku ga ladabi ba haka muke tafiya yanzu ina mana magana akan abubuwa da dama da ya kamata mu gyara wannan addinin namu da kuka gani ya zo ya karantar da mu wato ɗabi'u na kwarai idan ba mu da ɗabi'u na kwarai to babu addini ga wanda ɗabi'unsa ba na kirki ba ne dole ne ɗabi'unka na kirki ne wajen magana da na gaba da kai mu'amala da na gaba da kai in dai wato addinin musulunci kake yi na gaskiya to ya kamata ya zamanto duk abin da kake kana tafiya ne akan tsari in ba haka ba wallahi za mu rusa kanmu mun baro 'yan gargajiya mun ce abubuwan da suke yayi yawa akwai guluwi sai muka rushe nan kuma ba mu gina komai ba ɗalibi in ya gamu da malamin shi in zai gaisa sai sun ɗaga su tafa in da za su gaisa da shugaba sai sun ɗaga su tafa bai san shugabanci ba bai san malaminsa ba kuma sannan zai iya cin gyaran malaminsa a cikin ɗalibai ce ɗazu malam da kuka yana ban nan ba ku ji ba ya ce kaza ai gurin nan ai ba nasabi ba ne ya mushi abin nan nasabi ai gurin marfu'i ne rufa'a ya kamata a sa gurin kaga wannan duk ɗabi'u ne da suka shiga cikin mu magabata har sadaka suke Allah kar ya nuna masu kurakuran malamansu da iyayensu da jagororinsu suna tawassuli da wannan amma yau tarbiyya mu'amala mun kore ta a cikinmu malam zai iya cire hulan shi ɗalibin shi ya ɗauka ya gwada ya ce mala ashe kanmu daidai ko ba haka ba ne wanda da in malami yana kan kujera ba wanda za ka gani a kan kujera in malam ya shimfida taburmarsa ya zauna shi kadai na sauran mutane sai an bar layin da za a wuce a tsakanin da muka zo muka ce abin yayi guduwi kar ya zama bauta ko shikenan amma mutum sai ya zo ya ce malam dan matsa mana kai baka ji fasfahu ba Allah ya ce fasfahu eh to Allah ya shiryar da mu don haka yan uwa abinda wannan malamai suka karantar da mu Allah ya saka musu da alkhairi wato ban faɗi abin da nake so in faɗa ba amma baya yiwuwa cikin tahiyan nan da muka zagaya sati guda muna yawo da malaman nan wallahi mun samu karuwa da yawa amma ba zai yiwu yanzu mu faɗi ba kawai dai na ci ciro abin da Allah ya kaddara in ciro